irin yadda aka yi jana'izan wasu maharba guda bakwai kenan don ba mai tashi da su a ƙauyen kamla da ke karamar hukumar jere a jihar borno yayin da suke ƙoƙarin farauto wasu mayakan boko haram da aka ce sun sato wasu shanu waɗannan maharba dai sun gamu da ajalinsu ne lokacin da suka taka wani bom mai karfin gaske da ya sanadiyar waɗannan mutane guda bakwai da kuma raunata wasu guda goma sha tara da yanzu zakan ke karɓar magani a asibitin koyarwa na jami'ar maiduguri tun da farko dai sai da wasu maharban suka taka wani bom ɗin a hanyar nasu na kayamla inda bom ɗin ya fasa musu taya guda amma bai jima kowa rauni ba yayin da waɗannan yan uwan nasu aka musu ɗaukin taya hanyar su na komawa ne dai suka taka wannan bom ɗin da aka ce ya yi sanadiyar motar waɗannan mutane guda bakwai abokar gambari yana ɗaya daga cikin waɗannan maharba da kuma suka take bom ɗin na farko mun je patrol ne shekarun jiya muna kan zuwa sai muka taka bom da taya mu na baya a ina ke na ku taka bom a daidai kaimla Allah ya saba wanda abin da ya same shi wace irin mota ne naku hilos ne sansara to daga baya sai muka yi waya da yan uwanmu sai suka kawo mana safiya ta sai gashi yan boko haram na ashe sun kwana wurin ne mutanen da muka kira suna kan zuwa sai suka hange su da suka fara bin su sai suka gudu suna kan zuwa wurin sai gashi abin da ya faru da su eh, sun taka bom ne su din ma? Eh, sun taka bom ne babban bom ne yafi namu ma babba a cikin wani irin mota suke su ma hilos ne irin namu na sansara su nawa ne a cikin motar su yaran namu 25 hmm. ne to guda nawa ne suka ji rauni nawa ne kuma Allah masa guda tara ne suka jira rauni guda bakwai babu Allah masa rasuwa eh honorable Ahmed Satomi dai shi shine dan majalisar wakilai da ke wakiltar mazabar jerin da kuma ya halarci wannan jana'iza faruwan wannan abin ba zai sa mai kasa a gwiwa ba mun sadaukar da rayuwar mu saboda yankin mu ne dole mu fita mu mai protecting din rayuwar al'ummar mu kuma zan rubutawa shi kakakin majalisa cewar muna daɗa jaddada kira cewa gwamnatin tarayya lalle lalle daga shugaban kasa ta duba yanayin da ake rasa rayukan al'umma din nan musamman wanda su sadaukar da rayuwarsu ina laifin a zo da wani program a basu makamai na ainihi ciki cikin lokaci kalilan su karbi yankin su a hannun yan ta'addan nan amma muna gudu wata rana kar talaka ya ce abin da yake ya isa ya zamanto yana ba za a iya ai kontrolin nashi honorable inna nabubari shine kwamishinan ma'aikatar wasanni da harkokin matasa wanda ya ce tuni gwamnati ta dauki nauyin kula da waɗannan marasa lafiya da ma ɗaukar nauyin iyalan waɗanda suka rasa rayukansu kuma wannan barazana ba zai sa su su ja da baya ba ba za mu saya mu ja baya ba kuma abin da daman gwamnati ke magana kullum shine kar mu sorota kar mu sorota kar mu sorota ko kullum za dinga tafiya ma mu saya mu kare kanmu don yadda kama shine illa shine magani da moment an taba wani muka ja baya wallahi Maiduguri bai zai samu zama ba kuma mu yi magana in Maiduguri bai zauna ba wallahi Abuja ba zai zauna ba cikin kwanaki talatin da an kai hare-hare a kananan hukumomin jere da Chibok da Haul da Kwandiga da Dambuwa wanda aka yi asarar rayuka fiye da sittin Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya